wannan wannan wannan an yi sabani kan kan kan wannan littafin namu na na majalis din littafin nan yau majalisi nawa ne da hudu an tabbatar kenan بسم الله الرحمن الرحيم مجلسي نا 24 kenan taken da aka bashi قول insha شاء wa mafhumuhu fil الإسلام fadin insha Allahu da kuma ma'anarsa a musulunci me ma'anar insha Allahu domin yau mutanen mu sun ɗauki insha Allah ta zama musu wani dalili na saba alkawari da kuma kin kula da lokaci shine dalilin kawo shi a cikin wannan littafin sai aka ce wa mimma yatala'abu an-nasu bihi fi mu'zamil awqati daga cikin abin da mutane ke wasa da shi a yau a mafi yawan lokuta ya sa muku al'ayat al'aqwat الأقوات الأوقات كي الأوقات واستعمال قول إن شاء الله شين ين أمفاني ده كلمة إن شاء الله في المواعيد على القورة والحلف ده كمران سوا mutum zai yi alkawari shi ya faɗi insha Allah in kuma zai yi rantsuwa ya ce insha Allah fayattakhizuna hadha alqawl hirjan sai su ɗauki wannan magana ta insha allahu a matsayin wani kandagarki a matsayin wani rigakafi wa malja'an kuma su ɗauke shi a matsayin mafaka fi ikhlafil wa'adi wajen saba alqawl masalan misali ya idukan insanu mutum zai maka alƙawari bi annahu sayaltaqi bika fi sa'ati kada za ku haɗu zai haɗu da kai a waje a ƙarfe kaza wa fi makani kaza kuma ku haɗu a waje kaza summa yukhlifu dhalika al amma kuma sai saba wannan alƙawarin fa idza lumtahu in ka zarge shi ya ya'taziru sai ya baka uzuri bi annahu qala insha Allah wa anna Allah lam yasha sai ya ce maka ai ya ce maka insha Allah kuma ai Allah ne bai so ba haka ko ba haka muke yi ba لا شرية الدم فإنهم اتخذوا هذا القول لعبا ولهوا waɗannan mutanen masu irin wannan sun ɗauki wannan batun na insha Allahu a matsayin la'iban wasa wa lahwan da wargi wa malja'an kuma wata mafaka li ikhlatil wa'di domin su saba alkawari wa tadyi'il waqti da kuma tozarta lokaci mimma yuntiju khasharatan dunyawiyatan wa nadamatan ukhrawiyatan abinda daga karshe ke jawo asarar duniya kuma ya jawo da na sani a lahira haka mutane suka ɗauki insha Allah فلنتساءل إذا تومي تنبيا كينا ماذا يعني قول إن شاء الله مي أكي نفيد إن شاء الله إن شاء الله نن يهدي إن شاء الله أكسا ya zama insha'ullahi ko ba haka bane kun gane wajen in daban sha'a daban haka za ka ga mutane da yawa suna rubuta ko a sakonni da suke sai mutum ya sa insha'ullahi insha'ullahi ala fa mutum bai raba ba ya zama insha'ullahi kaga khalqullahi kenan ko inda zai ba banna da yawa a ciki in sha Allah inna an sha'ana hunna in sha'a ai inna khalaqna hunna khalqa ko wa ma alaqatuhu bil sannan kuma mu tambaya me alaƙar in sha Allah da alƙawari wa ma fa'idatuhu sannan me fa'idarsa wa asaruhu fil wafa'i bil ahdi da kuma tasirin da yake da shi a wajen cika alƙawarin wa itmamil ahdi da cika dai alkawari wa hibzil waqti da kuma tsare lokaci me me alaƙar kun ga tambayoyi ko ga tambayoyin nan su ne ya kamata mu san amsoshinsu ko ku a yadda waɗannan mutanen suka ɗauki la insha a matsayin wata kawai shi kenan mutum zai ya san ba zai abu ba sai ce insha haka ne ake amfani da ita asluhu daga ina wannan kalmar ta zo ina ne asalinta daga ina ne tushenta ya Allah ta'ala Allah yana cewa wala taqulanna li shay'in kada ka ce kada ka sake ka ce game da wani abu inni fa'ilun zalika gadan tabbas ni zan aikata abu gobe karka ce haka a'a illa an ya Allah shi dai kai kan da garki ka ce in Allah ya so واذكر ربك إذا نسيت sannan kuma ka ambaci ubangijinka idan ka tuna idan za ka yi wani abu baka ce insha Allah ba shedan ya mantar da kai daga baya ka tuna to ka ce insha Allah kai istidraki kai istidraki shine wazkur rabbaka idan nasita ay qawlu insha Allah الله rabbi وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا rashada sannan ka sake faɗin cewa da sannu ubangiji na zai shiryatar da ni abin da li aqraba min hadha rashadan abin da yafi kusanci da shiriya fiye da wannan so da ka in mutum zai faɗi in sha Allah wannan Allah ta'ala yana ma'anarsa sama batu ne wannan ayar wasu malaman tafsiri sun kawo ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace zai yi bayani a game da zulqarnai wa yas'alunaka an zulqarnai to annabi sama sai yace zai ba da amsa sai bai ce insha Allah ba so da sai Allah ta'ala ya mantar da shi har sai da aka sake masa tambaya daga baya to shine sai annabi sama yace zai yi bayani sai aka so kan masa da wannan aya wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gadan illa an yasha Allah wadhkur rabbaka idza nasita to daga nan yace insha Allah daga nan sai aka masa bayani qul sa'atlu alaykum minhu dhikra sai ya bada bayanin ahwal na dulqarnaini guda uku tafiyarsa mashriqud dunya da tafiyarsa maghribud dunya sannan kuma da tafiyarsa ma bayna saddai waɗannan wurare guda uku zulƙarnaini ya je matla'u shamsi da magribu shamsi ah, magrib matla'u ne mashirikunta. Hmm. magrib ya fara zuwa sannan bayan ya je magrib ya tafi ya tafi mashriq bayan ya je mashirik sannan kuma ya tafi bangon duniya wanda shi ne ya gina bangon duniyan kuma hmm. lokacin ba bango bangon duniya da kake ji ina yake Eh? China ko? Waye taba aina ka ta waye taba gani? La shirya. Ya kuru al’imamu ibn kafirin rahmatullahi alaihi, al’imamu ibn kafir rahmatullahi alaihi ya ce, Haza irshadun min Allah ta’ala li rasulihi wannan shiryatarwa ce daga Allah zuwa ga manzansa, ila la’adabi, zuwa ga yin ladabi فيما إذا عزم على شيء ليفعله في المستقبل إذا يتاش زي وانا أبو ننقبا أن يرد ذلك إلى مشيئة الله عز وجل يميد وننزوى غنن دامر الله دقم سن الله allamil ghuyubi wanda Allah shine masanin ababan da suke fake allazi ya'lamu ma kana wanda ya san abin da ya riga ya gudana wa ma yakunu da abin da zai kasance wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu da abin da ma zai kasance ba kuma in zai kasance ya zai kasance in ji al-imam Kathir kaga ladabi ladabi ne so da kai ya za a yi mutum abin da ya zama ladabi ga Allah ko mutum ya rika wasa da shi har a rika cewa insha Allah wane ko insha Allah su wane ai in dai su wane suka ce maka insha Allah ka ka yadda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda ba musulmi bane sai ke faɗin wannan magana ce ha ah, insha Allah ka insha Allah ka cewa zai ji da insha Allah ka ba musulmi bane yake faɗa ma musulmi haka to da ya san kawai yana neman ya yaudare shi shi kuma wancan sai ce to ba insha Allah ba ya ce to shi ce ya ce masa insha Allah ya ce bai yadda ba insha Allah kawa zai yadda ita ya ce in bai yana son yadda da maganar sai ya janye insha Allah ya ce to ba insha Allah ba ka duba fa kalma ba insha Allah ba shi kuma wancan wanda ba musulmin ba sai ya yadda وعن أبي هريرة رضي الله anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دقى عن النبي صلى الله qala وسلم قال سليمان بن داود annabi Suleimanu dan Dawud alaihi ya yace la atufanna al ala 70 imra'atan lallai yau da daddaren nan sai na zagaya na sadu da mata saba'in malamai suka ce Allah ta'ala yana ba ma annabawansa ƙarfi ƙarfi da bai ba sauran halittunsa ba duk da cewa abin da suke ɗauke da shi na damuwa da kuma isar da saƙon Allah da wahalhalun da suke fuskanta to Allah madaukakin sarki sai ya musu remedy ya ba su makwafi a wancan wanda a ɗabi'ar ɗan adam idan ya shigalta da abubuwa to sha'awar mace fita yake a zuciyarsa to amma kuma su duk da wannan abin da suke fuskanta na shada'idu na wahalhalun duniya da ƙaryata su da ake yi da abubuwa da suke fuskanta sai kuma Allah ya musu wannan baiwa ta daban haka limamu al-qurtubi abul abbas ya faɗi a cikin al-muhsin yana sharhin wannan hadisi to annabi sulaiman alaihi salam ya faɗi haka sannan wannan yana nuna mana ashe annabawan Allah kafin annabi sama suna da suna da mata da yawa a cikin a cikin at su cewa suke annabi sulaiman ma matan shi ai sun kai nawa cewa suke matan shi matan shi sun kai dubu ɗaya haka suke faɗi na annabi dawud suna da mata da yawa haka suke ba da labari duka ba tabbas a cikin waɗannan talidu kullu imra'atin minhunna gulaman yuqatilu fi sabilillah kowace mace daga cikinsu su ta haifa mana ɗa namiji wanda zai zama mujahidi wanda zai yaƙi dan tabbatar hanyar Allah kaji manufa kaga ashe kullum ana son mutum ya zama ya zama yana da ulul himma wannan ishara ce zuwa ga ulul himma yuqatilu fi sabilillah ba kawai ya rika abin da mabani na shuhuda yake so ba ya'yan da duk inda suka je za a ganin su in ya mutu kuma a lissafa su a ce ya mutu ya ba ya'ya goma ɗaya yana aiki a NNPC ɗaya tsohon sakataren gwamnatin tarayya ne ɗaya kuma ya rike ɗaya ya rike NDA ko haka mutanen mu suke ba har yanzu na kasa gane fa'ida wannan abin da ake faɗi a rediyo ko me hikimar shi ko wani daga cikin ku ya mana bayanin hikimar sa mutum ya mutu a rika faɗin wa ƴaƴan da ya bari ga matsayin su me ce ce hikima ya musu tarbiyya mai kyau kila ko ko ko ne ni ban gane hikimar ba har yanzu kaga wannan ba da wani amfani yana cin annabi mamnu wanda ba a yadda da shi ba mutum ya mutu a faɗi ya mutu a faɗi cewa za a masa sallah a waje kaza in kuma tarihin shi za a bada bayan ya mutu to a zo a bada tarihin shi na daban halas ne ba addini ba a bada tarihin mutum halas ne a musulunci ba addini ba ne ba za ka ce don ka bada tarihin wani shikenan ka samu lada ba halal ne daidai ɗaya suke da cin ɗan wake mun gane ya zo a ba da tarihin in kuma akwai abin da ake son a fitar na fa'idojin yadda ya rayu to wannan kuma babu laifi shi ma abu ne mai kyau a zo a faɗi cewa ya yayi kaza yi kaza ga yadda ya nemi ilimi ga wahalhalun da ya sha ga abuwa domin me yan baya su koyi darasi a ciki wa qara'u adaba man qablakum rubbama 'allama hayyan man gaba to kun ga wannan kenan faƙila lahu sai aka ce ma annabi sulaimanu alayhi salam lahu malamai suka malama mai ruwa ya ce ai qala lahu malaku mala'ika ya ce masa kul sha Allah ya sulaimanu ka ce sha Allah falam ya kul sai annabi Suleiman bai ce ba bai ce ba da gangan a nusiya nusiya aka mantar da shi fatafa bihinna sai ya tafi ya je ya sadu da matan nan nasa duka kamar yadda ya alkawari falam talid minhunna illa imra'atun wahidatun nisfa insanin a cikin matan nan saba'in babu wacce ta haihu sai mace ɗaya ita kuma da ta tashi haihuwa sai ta haifa rabin mutum rabin mutum kama a ce kai ya faɗo kawai hmm. to kai me kai zai yi ba mutum ba ne, ai ko nisa insanin kenan qala mai ruwa ya ce fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai Annabi mu sallallahu alaihi wasallam da ya gama bada wannan labarin sai ya ce law qala insha Allah da annabi Sulaiman ya ce insha Allah lam ya hanas to da wannan rantsuwar tashi bata ja mishi kafara ba shine alhanas wa kana zalika darakan li hajatihi da kuma sai zama insha Allah nan tariskan masa da me da bukatarsa me sa? saduwa kawai me bukatarsa an tali da kullum ra'atin min hunna gulaman yuqatilu fi sabilillah hiya hajatu sulaiman ba bukatar sa kawai saduwar ba dama saduwa kullum yana saduwa da su amma yau sai ya ce saduwar abad da yake son ta haifar ita ce ne a haifi ko a haifi yara saba'in kowace ta haifi ɗa saba'in ta haifi ɗa ɗaya in an haɗa su zama ‘ya'ya saba'in to sojoji saba'in ko ai suna da yawa hmm. sojoji saba'in hmm. wata ƙasa a afirka ina jin sojojinta kuma mutu saba'in ɗin ko a wata ƙasa da aka yi rigima kwanaki shugaban ƙasar su bai ci zaɓe bai ce ba zai ci gaba ba zai sauka ba mutum nawa ka ce da sojojinsa da 'yan sandansa da kowa da customs da immigrations da road safety in suna da shi da komai har da bio duka ga baki daya su nawa ka ce wani zai iya tunowa a ciki kuma an ce ba su dubu ɗaya ba fa kusa na faɗi sunan ƙasar ne gambia da dai muna abu ne biyar ya haya ja ne su nawa aka ce kai na san karanta tafiyar su nawa aka ce soju da sojojin shi da kowa lokacin da ya ce ba zai fita ba ba zai ba da mulki ba ya sanar da ya an ci zaɓe aka sanar da ya faɗi zaɓe ce ya yadda farko shi kuma wanda aka ya ci zaɓe sai ya fara harbin iska ya ce sai ya ɗaure shi shi a haka za mu yi da kai sun kama ka shiga gidan gwamnatin ya ce to bai yadda ma zaɓen ba ya ce bai yadda da zaɓen ba ya ce bai ya faɗi ba to shi ne sai ce ba zai ba shi mulki ba to shi ne shugabannin kasashen afirka suka tafi suka yi ta zuwa har da shugaban ƙasarmu suka je aka zazzauna da shi aka yi magana da shi ƙarshe dai da ya ga an ce najeriya kawai an ce ta kai su wannan kasar senegal ce ko ta fara najeriya ma kamar ta tura sojojinta an ce najeriya ta tura sojoji ko guda nawa ne ya ga sojojin nan aka hada da 'yan sandan shi da sojojin shi da customs sun shi da migration ɗinsa wanda aka tura kawai na Najeriya kuma an ce so mun taɓa ne so <laughs> mun taɓa ne da suka zo ba shiga ƙasar ba sun shiga ƙasar makwabciyar su Senegal yana da boda da Senegal da aka tun da ya ga wannan sai ce to ya da zai fita hmm. sai wata ƙasa daga cikin ƙasashen Afirka ce ta bashi mafakar siyasa ya dawo can to shi ne wannan sojoji saba'in suna da yawa fa soja saba'in in shi an zuba soja saba'in a nan garin ai za ka gansu suna da yawa saba'in fa goma goma su bakwai soja kuma ba wai abin da ba ka san soja bayan shi sojan kuma sannan akwai bindiga ko to duka gaskiya ne da soja da bindiga duk gaskiya ne ba a ce ma soja ƙarya ne da bindigar da shi duka gaskiya ne ƙauluhu faɗinsa da ya ce mai riwaya ne na yake magana ƙila lahu in sha Allah an yi ani ƙalahul malak mala'ika ya ce masa kace in sha Allah sai aka mantar da annabi Sulaiman alaihissalam ya kasa faɗin in sha Allah li ya Allah amran kana maf'ula dan Allah ya tabbatar da abin da ya riga ya hukunta sai ya faru cewa annabi Sulaiman ba zai samu waɗannan 'ya'yan ba mun gane ai to kun ga wannan shine saboda haka asalin insha Allah kenan mun ba da amsa ta farko ce sai kuma Allah kai mu za mu ji sauran amsoshin Allah madaukakin sarki ya ganar da mu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in